Iri shine cibiyar shukar da za a yi ta fito. Cikin iri akwai ƙwayoyi, akwai dashe, akwai watsi. Su ne bayan an sa su suke ba da fitar shukar. Shi iri da aka sarrafa duk lokacin da yake kan min zamen da aka sarrafa shi to zai kasance ya daidaita ga halin yanayin yankin. Ma'aikatu masu bincike su ne ke kawo daidaito ga iruruwan. Suna keɓe iri mahi inganci iri wa'anda aka tantance aka zaɓa su ne suke ajewa al'umma. A nan ana kawo masu wani sauyi ne, alhali su wa'annan da ke cikin wannan layi na ADN ba haka suke ba. Yawancin dukkan iri, misali irin hatsi kamar ashkafe da dukkan manoma ke amfani da shi shine hatsi mai gaggawar tashi. Wajen wake akwai iri-iri daban-daban. Dukkan wa'annan iruruwa an tattara su cikin wani kundi da ake cema catalog. kamar a nan yame in kuna biɗar shinkafa sai ku je fermu sagiya. A SM niya kuna iya samun iri na pom de terre mai inganci haka kuma a cikin kowane yanki na niger akwai masu shirya wa'annan iruruwa. Damana ba ta wuce wata uku zuwa hudu ba. dangance da canjin yanayi inda wani bi take tsayawa ba zato idan kuka sanya iri mai daidaito da wannan hali to za ku ci moriya ya dangantu da iri domin kowane na da nashi wa'adi sai dai su abinda da ake cema sumans ameliore su sun daidaita da yanayi shekarar da ta wuce a yame ton 118 aka girbe na shekara 2016 na bisa hanyar raskwana